يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu sauraron mu wannan shine darasi na goma a cikin wannan littafi na Sheikh Usman al-Khamis Allah ya tsare mu ya tsare shi mai suna Hukubatun min at ma wafatin Nabi ila maqtal Husayn sana 61 mun tsaya a ƙarshe inda shekul islamu bin taimiyya yake magana a kan littattafan da ake kawowa babu isnadi tattare da su a yayin da alhafis ibn hajar rahimahullahu yake faɗa a kan shi wancan littafi na mas'udi yake cewa kutubu tsafiya a littattafansa a cike suke da ƙaryace-ƙaryace akan ce tafaha ya tafahu tafaha ne tsufuhan imtala a wartafa'a idan abu ya cika ya zamantu ya ɗaukaku na kan littattafansa cike suke da shirme da ƙarerai wannan maganan tana cikin lisanul mizan a mujallabi na biyar shafi na da biyu. wannan yana daga ciki sannan yake cewa littattafansa a cike yake cewa bi annahu kana shi'iyyan cewa ɗan shi'a ne a aƙida mu'taziliyan sannan kuma ba mu'tazili ne wani zai yi mamaki har a ce dan shi'a kuma a ce ba mu'tazili a aƙidar shi'a da aƙidar mu'tazila akwai inda asali ba aƙida ba ce ta shi'a aƙida ce ta mu'tazila sai ta zama aƙidar su za ka iya buga misali da dama a gurare da dama wanda asali matsala ce ta aƙidar mu'tazila amma daga baya ya zamanto aƙida ce ta shi'a don su saba ma sunna wanda duk sanda ka tashi za ka yi ta'arifin shi'a shine idan ka ce ta'arifin shi'a saɓanin sunna ba kai laifi ba duk abin da ka sani a sunna to shi shi'a suke yi opposite ɗin shi shine shi'anci a gurinsu kusan na kan faɗa a munasabobi da dama na ce a iya karatuna ban taɓa sanin wata matsala ƙwaya ɗaya ba da musulmin duniya suka haɗu da shi'a a kanta duk abin da musulmi suka miƙe za su yi to saɓanin shi shi a suke akwai misalai da dama akan wannan idan ka ɗauko shika-shikan musulunci rukunan imani na musulmin duniya daban na shi a daban idan ka ɗauko sallah na musulmin duniya daban nasu daban musulmi na yin sallar asuba a zahar la'asar magariba isha'i su kuma suna yin asuba sai su yi zuhuraini sai magaribai haka suke alaular da musulmin duniya suke yi ba irin ta suke yi ba musulmi sukan yi alaula su wanke kaba su kuma sukan yi alaula su shafi ainihin wato kaba su musulmi na gina masallatai na juma'a a gurare da dama a duniya shi'a ba sa gina masallaci domin ba su ɗauka cewa sallar juma'a wajibi ba ce a kansu idan ka dawo ta ɓangaren ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam musulmi sun yadda annabi ya koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ‘ya'yansa guda bakwai uku maza hudu mata a aƙidar shi'a ba su yadda da wannan ba ɗaya ce kaɗai ‘yar manzan Allah shida duk ƙarya ne ba ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ne a aƙidar musulmin duniya sun yadda cewa matan annabi mutanen kirki ne a aƙidar shi'a ba su yadda da wannan ba a aƙidar musulmin duniya sun yadda cewa matan annabi ahalul baitin shi ne amma shi'a ba su yadda da wannan matsalar ba sun ce matan shi ba ahalul baiti ba ne a aƙidar musulmin duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa mutanen kirki ne shi'a sun ce ba su yadda ba annabi har ya rasu shekara 23 wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum tara ba da wannan za ka gane cewa ba ka da wata tasha ko wata mahaɗa da wata magangara wacce za ta iya haɗa ku da su waɗannan mutanen kai kana addinin da Allah ya aiko su kuma suna wani addini ne na daban wanda Allah maɗaukakin sarki bai san da shi ba idan ka ɗauki matsalar cewa Allah maɗaukakin sarki za a gan shi a lahira a aƙidar ahalisunna suna yadda cewa ranar alƙiyama za a ga Allah maɗaukakin sarki a aƙidar mu'tazila ba su yadda za a ganshi ba kuma wannan ita ce aƙidar shi'a hujjarsu Allah madaukakin sarki ya faɗa lokacin da annabi Musa ya je zai ganshi walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu bayan Allah ya yi magana da shi Ƙalasi sai annan Musa ya ce rabbi arni anzur ilayka Allah ina so zan ganka ƙala sai Allah ya ce lan tarani ba za ka ganni ba walakin nanzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma hulil rabbuhu da alahu da dakka a karra musa sa’iga to ce wanda ya lanta rani. suka ce wannan ɗin, har abada idan dai daba Musa bai ga Allah ba babu wanda ya isa ga Allah subhanahu wata'ala kuma suka ce gashi Allah ya ce la tudrikuhu al ido babu yadda za a yi riski Allah huwa yudrikul absaru huwa al wannan ita ce hujjar da dalilinsu. malamai suka ba su amsoshi da dama dangane da wannan ayar da dukkan wani dalili da suke da shi ma na cewa ba za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba na farko suka ce kalman lantarani ba a ce lan har abada ko da an yi taukirinta da abadan sai inda karina wanda wannan akwai dalilai a cikin alkur'ani da dama Allah ya ce ma Yahuda kul in kar lakum ad-darul akhirati inda Allah khalisatan min dunin nasi sai ce fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin Yahuda sun ce aljanna ta su ce su kadai banda su ba wanda zai shiga Allah sai ya ce to ku yi gurin ku mutu in dai da gaske ne sai ya ce walan yatamannaw abadan har abada ba za ku yi gurin ku mutu ba bima qaddamat aydikum kun ga lan ga kuma abadan amma wannan lantin da aka kawo bayan an yi taukidinta da abadan ba har abada ba ne domin inda har abada ba za su yi gurin mutuwa ba da ko a lahira arni ba zai gurin ya mutu ba bayan ku gashi Allah yana faɗa mana cewa wala dau ya maliku li yaqda alaina rabbuka da su kira maliku su ce ka roki Allah ya hukunci akan mu mu mutu hala Allah zai ce innakum makisun ku za ku dawwama a cikin ta da haka suka ce ba a fassara lan a ce har abada sai idan an samu karina da take nuna har abada sannan sai a fassara akan yi amfani da lan a larabci ma ana nufin yau kawai kamar yadda Allah ya ce fa in ma tarayin da milal bashari bashar ahadan fa quli inni nazartu lir-rahman sawman falan ukallima al in insiya sai aka kawo lan ana nufin yau kawai ba tare da korewa na har abada ba sannan suka ce mu koma cikin ayar da kuka kawo walamma ja a musa limiƙatina kallama kallamahu rabbu ƙala rabbi arni an zur ireka suka ce fi'ilin nazara yanzu idan ya zo ya yi mutaaddi da fi yana nufin attafakkur tunani idan ya yi mutaaddi da ila yana nufin ru'yatul ayn idan kuma ya zo babu fi babu ala yana nufin al'intizaru jira ayi da dama a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka Allah ta farko yi ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina sai ce wa qulun durna wasma'u walil kafirina adabun alim da haka undurna ga nazara babu fi babu ila yana nufin al-intizar jira kamar yadda yace min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi yaquluna sami'na wa asayna wasma'a ghayra musma'in ورائنا اللين بألسنة وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لا قسي أكاكا والنزارع باب في باب إلى ونديك نكون الانتظار جرع كما يدى الله يأتي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا to wannan da ya ce yau mai kulil munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna Kunga ga al'intizar nan yana nufin jira ga nazara babu fi babu ila wannan ita ce ma'ana ta farko sannan akan ce nazara in ya zo da fi da ma'anan Attafarku. Allah ya ce ƙulin duru ma za fi samawati wal ardi wa ma tugunul nuzur ko ma tugunul ayatu wan nuzur an qaumin layu, yu'minun sannan Allah ya ce awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi وما خلق الله من شيء وأن أسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون amma suka ce duk inda nazara ya zo in dai ila ya zo gaban shi yana nufin ru'uyatul ayn gani na ido Allah ya ce au kallazi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatin ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labithtum qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithtu mi'ata amin sai ce fanzur ila da haka da yace masa fanzur ka kalla ga nazara ga ila gani na ido yake ce masa wanzur ila ta'amika wa sharabika lam sanna sannan wanzur ila himarika nazara ila gani na ido sannan wanzur ila al-izami kayfa ninshidha thumma naksuha lahama da haka suka ce ku ƙara komawa cikin ayar shi kanshi annabi Musa da yace yana so zai kalla cewa rabbi anzur ilaika Allah ina so in sai kawo nazara ila sai ya kawo kallo na ainihin wato ido kamar yadda annan musa yake cewa ƙala fa zahab fa inna laka fil hayati an ta la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa sai ya ce wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifa sai ya ce kalla ka gani abinda ka lizance shi kana bauta masa lanu harbi kannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasba kamar yadda yace wa idama unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allah qulubuhum bi annahum qawmun la yafqahun wanda yana nufin gani na ido saboda ga nazara da kuma ila wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila as-sura fa idza nuzila fa idza unzila suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshiya alayhi min nawt nazara ila gani na ainihin wato ido wannan din yana daga ciki da haka Allah ta'ala sai yace kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira ya yace wuduhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira gani ne na ido Allah Maɗaukakin sarki amfani da shi sannan Imamin shafi'i ƙarƙashin faɗin Allah Maɗaukakin sarki tunda an yadda cewa nassi akwai manduki akwai mafumi. kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su kafirai an sha makance su a wannan ranar ba za su ga Allah maɗaukakin sarki ba mafu na aya masu imani ba a sha makance su ba daga ganin Allah maɗaukakin sarki ibn qayyim a cikin nuniyarsa haka yake faɗa yake cewa ya raunahu subhanahu min fawqihim nazar al-iyani kama yura qamarani hada tawatara an rasulillahi lam yunkirhu illa fasil al-iman wa ata bihi al-qur'anu tasrihan wa ta'ridan huma bi siyaqihi naw'ani وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقران haka ابن القيم ya faɗa cewa wato za a ga Allah subhanahu wata'ala gani na ido wannan ya zo mutawatiri daga annabi babu wanda zai ce ba za a ga Allah ranar alkiyama ba sai mutumin da imanin sai lalace ya samu matsala shi zai miƙi inkarin wannan yace qur'ani ya zo da shi a bayyane sannan kuma wannan shi ne tafsirin da manzan Allah ya yayi akan lillazina ahsanul husna yace alhusna ita ce aljanna a ziyada kuma shi ne ganin Allah subhanahu wata'ala shi yasa wani malami da wani malami ahlus sunna da wani dan bid'a da aka yi jayayya jayayya ta kai jayayya daga ƙarshe shi aka ce to a ittifaki mu ahlus sunna ku yadda idan an je lahira za mu ganshi ko kuma ku yadda idan an je ba za ku ganshi ba a haka aka tashi sannan ayar da suka kawo cewa la al absaru malamai suka ce akwai bambancin al-idraku da ar-ru'ya Allah ba gani ya kore yace ba ba za a ganshi ba riskashi yace ba za a yi ba kuma ba duk abin da dan adam yake gani bane yake shi. yanzu a duniya muna ta'amuli da rana ana kallanta amma babu wanda ya sai ya riski rana shi yasa Allah ya bambanta wa'annan guda bin cewa falamma tara al-jama'ani lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna ga jama'ar Musa ga jama'ar Fir'auna qala ashabu Musa sai ɗaliban annan Musa suka ce inna mudrakuna lalle yau za a riske mu za a gama da mu qala sai annan Musa ya ce kalla inna ma'i rabbi su hadin. kenan sun gansu amma ba su riske su ba dan haka shi kuma Allah ba ganin ya kore ba riska ya kore babu wanda ya sai Allah ya masa gani na ƙwaƙwaf Allah maɗaukakin sarki da riskan ya kore bai kore ainihin wato gani ba Allah ta'ala ya shirya da mu wannan wani bangare ne na cikin aqidun mu'tazila wanda su shi'a suka ainihin wato ɗauka. malam ya faɗa yace sannan littafi na gaba akwai sharh nahjul balaga da ibnu abdul hadid li abdul hamid ibnu abdul hadid al-mu'tazili wa huwa inda ulama al wa ta'dil wannan mutumin da'ifi ne gurin malaman aljarhu wa ta'adil ce bal ba ma wannan ba annabiru mutumin da zai kallo ya yi tunani fi sababi ta'alif ibn abdul a cikin sababin da ya sa ibn abdul habib ya rubuta wannan littafin likitabihi hada nafsa nafsuhu zama. zai samu kanshi yana mai lizimta ma kanshi bi an yi shukka sai ya yayi kokanto fil kitabi wa sahibihi akan littafin nan da mai littafin nan faƙad allafahu ya wallafa wannan littafin ne min ajil wazir saboda wazir al-ibn al kana sababin fi qatl miliyon muslim fi bagdad ala yadi tatar wanda ya zamanto shine sababin kashe miliyoyin musulmi a bagdad ta a hannun tatar wanda da yawa sun san wannan kisa da aka hada kai da in shi'a wajen wannan shi wato wazir alqami a shii tatar suka shigo aka kashe musulmi kashe na tsare dangi da wannan ne malamai suke cewa duk lokacin da kaga shi an cina da karfi a duniya to kafirci ne yake da karfi a duniya amma ma dama ba kafirci ba ne yake da karfi a duniya babu yadda za a yi kaga shi an ci yana da karfi a duniya kuma duk inda aka ci maka kafirai suna neman wata gudunmawa da goyon baya za ka ga dai akwai yin shi a guri zai wahala ba su goya masu baya ba suka ba su haɗin kai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye قال الخوالصاري عن كتاب ابن أبي الحديد yake cewa hada sannafahu lil kutubul wazir ya wallafa shi ne saboda taskar littattafan wazir muayyiduddin muhammad ibn al wannan maganan tana cikin ainihin wato rauratul jinat lil khawalasari a mujalladi na uku shafi na 21 da kuma shafi na ainihin wato ashirin. sai yake cewa eh, hatta anna kafiran min ulama shi'a malam ya ce hatta da yawa daga cikin malaman shi'a zammu sahibul kitabi sun zargi mai wannan littafin wa kitabahu da kuma littafin su fa qala al-mirzan habibullahi al-khu'i mirzan habibullahi al-khu'i yasif ibn abdul yana cewa laysa min ahli al-dirayati wal asar bai daga cikin ma'abuta sanin wato ma'abuta sani da kuma asar wa anna ra'ayahu fasilin ce ra'ayinsa batacce ne sannan wa nazarahu kasirin sannan ra'ayinsa gurbatacce ne sukan ce akan ce kasa da kusuru bidammi kasadan kasadin fahuwa wa kasirin wa sil'atun kasida wa sukun kasida wa yuqalu sun ce asirin kasadi shine ne fasadi shi ma wa annahu aktsara min al wato ya yawaita ainihin wato musu da jayayya shi wannan mutum akan ce ladde lujju lajadan sannan akan ce ladde lujju ko lajajan wa lajadan wa huwa tamadi shine mutum ya doge akan abu wa ladda bihi milmira'u shine idan mutum ya zamantu ya yawaita musu akan abu sai a ce masa ladda ya lujju shine huwa tamadi walajja bihim shine almira'u jayayya wa annahu adalla wannan mutumin ya bata da yawa daga cikin mutane wa dalla an sawa asabir shi kuma ya bace daga tun tafarki madaidaiti amma an kitabihi dangane da littafin shi fa wasafahu almirza bi sifatin idda shi wannan malamin miraza ya siffanta shi da siffofi masu yawa ha daga ciki yakin ce jasadun ne bila ruhi wato jiki ne ba rai littafin nashi sannan ya ce ya duru alal ishri duna lubabi yakan zagaya bawon itace ne kawai babu amfanin cikin laisa lahu kasirul fa'ida yace littafin nashi ba shi da wata fa'ida sai ta fihi ta'awilatu a cikin littafinsa akwai wasu fassarori da yi ba'idatun wacce take da nisa da gaskiya wanda tashma izzu an hattiba'u wanda ɗabi'a ta ɗan adam ma wato takan motsa idan aka yi wannan fassarar. watan firu an asma'u kunne yakan guduma bi so ya saurari wannan fasara idan ya ji an yi wannan yana cikin minhajul bara'a sharhu nahajul balaga na mirza habibullahi alqui wanda wato a mujalladi na ɗaya shafi na 41 tabatu daru iya uttura al-arabi suka buga wannan littafin sannan akwai tarihu yaqubi huwa kitabu kulluhu marasil duk abin da ke ciki mursal ne la asani da fihi babu isnadi a ciki wa sahibuhu ma'abucin wannan littafin muttahamun ana tuhumarsa wannan yana daga ciki faɗakarwa da malam ya ce a hankali da wasu littattafai Allah ta'ala ya samu dace al-maqsad sani manufa ta biyu liman naqara at-tarikh wa muke karatun tarihi malam yace idan liman naqara at-tarikh al-jawab huwa jawabi shine idan kunta tastabi wa anta bahasu fil asani idan zaka iya yin bincike akan isnadi an ce maka ga labari kana da iko ka binciko ta ina labarin ya zo wato tumahisaha kuma ka tantance wannan labarin ta inganta ko bata inganta ba sai yake faqra ka karanta littafin imam tsabari tabari fa huwa al-umdatu bin nisbati lil ladina yaktubuna fi at wannan littafin na imamu tsabari madogara ne musamman ma wanda suke rubutu a kan tarihi wa idan kunta in kuka kasance la tastati wa antum hisal asari ba za ka iya bambance tantance isnadai ba an ce maka ga labari amma ba za ka iya binciko ta ina labarin ya zo ba sai ke faƙara lil hafiz kafir fi kitabihi albida bidayah wal nihaya malai ce ina baka shawara idan kana ɗalibin ilimi to ka cicciɓo littafin ibn kasir ka karanta albidaya wani haya walil hafizu zahabi fi kitabihi tarihul islam ko ka ɗauko littafin imam zahabi tarihul islam ka karanta walil allama ibn abubakar al-arabi fi kitabihi al-awasim min al-qawasim ko ka ɗauko littafin al-awasim min al-qawasim na ibn al-arabi wa huwa min afdalil kutubil lati takallamat an hadhihi al-fatara yana daga cikin littattafan da suke magana mafi falala akan wannan lokacin dangane da rasuwar annabi da abin da ya biyo bayan rasuwar annabi amal al-kutubul mufida malam yace daga cikin littattafai masu amfani fi tarihi hadal bab a cikin tarihin wannan babu wahiyya muktasaratul littafin takaitacce ne walakin naha nafi'atu sai tana da amfani mislu marwiyat abi mikna fi tarihi tabai abubuwan da abu miki na biyar wanda za mu zo mai magana a kan shi nan gaba shine lutu bin yahaya liddoktor yahaya bin ibrahim al-yahaya littafi na biyu akwai alkhilafatun rashida wal umawiya umawiyya min fatih bari liddoktor yahaya bin yahaya ko yahaya bin ibrahim al-yahaya littafi na uku akwai ta mawqif as-sahaba min al-fitan muhammad amhazur sannan littafi na hudu akwai asrul khilafatar rashida da doktor akram al umari littafi na biyar akwai maruyatu khilafatu muawiya fi tarikh at-tabari li khalid littafi na shida akwai at kubra libn sa'ad wa huwa kitabun muhimmin jiddan littafi ne yana da muhimmanci haisu innal mu'allifa ta da shi wanda ya rubuta wannan littafin yankulu ruwayatihi bil asanid yana kawo ruwayoyi da isnadi sannan littafi na bakwai akwai tarihu khalifa bin khayyar wa huwa kitabun muktasar littafi ne takaitacce sai dai nahu wannan littafin nasa muhtammin bil isnadi ya ba isnadi muhimmanci kwaran gaskin gaskin littafi na takwas tarihul madina libn shabba shabbata wa huwa aidan kitabun musnad sannan littafi na goma sha ɗaya ko na tara a أحداث وأحاديث الفتن الحرب للدكتور عبد العزيز سنة أقوي للتابعنا هما أخطاء يجب أن تصححها من التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء الجمعة wannan yana da gaske sannan sai wasu wanda ni kuma nan kara daga ciki wanda malam bai kawo ba a nan gurin akwai littattafan a doktor ali sallabi da ya ainihin wato rubuta ya yi littafi mustaƙil akan abubakar ya yi akan umar ya yi akan usman ya yi akan ali bin abi talib a doktor ali sallami sannan sheikh sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta alfitinatu fi hayatil anbiya wa sahaba sheikh muhammad hassan ma ya rubuta alfitinatu fi hayatil sahaba ya rubuta inda littafin inda littattafan za su ba da ainihin wato fa'ida ƙwarar gaske gaske bala yake mimma na hazaru inda qira'atu kutubut tare daga cikin abinda muke gargadi akan sa akan me muke gargadi a lokacin da mutum yake karanta littattafan tarihi bala yake inda ma na tsaro kutubut tare a lokacin da muke karanta littattafan tarihi na hadaru muna wa mutane kashiri da taka takatsantsan da jan kunne min annamila ma'ar ra'ayi mu'allif kada mutum ya karkata tare da ra'ayin mai rubuta littafin in ku haka ne to labudda an nan zura ila asalin ruwaya la ila ra'ayi kullum idan kana karatun tarihi to ka dinga kallon asalin abin da ya ruwaito ba wai ra'ayin shi ba wa anna tawakkal insaba sannan mu dumfari yin insabi inda qira'a a lokacin da muke karatu akan ce wa ka yaki wa kayin wanda shine asalin shi daga nan aka samu tawakka wala budda an na taƙida a lokacin da muke karatun tarihi duk littafin da za ka ɗauka a duniya dole ka ƙudurci abu bi kafin ka karanta shi wani hannu na ƙara'u tarika ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna karanta tarihin sahabban mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne da amrini ne ne saboda al'amura guda biyu al'amurul awal na farko an na ataƙi da an na ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Hom khairul bashar ba'ad anbiya illahi salawatullahi wa salamuhu alayhi idan ka dauki littafin tarihi kafin ka karanta ka sa a zuciyarka cewa sahabban manzon Allah sun fi kowa daraja in dai mutum shi ba annabi bane to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi shi daraja da matsayi a gurin Allah subhanahu ta'ala. Wadalika, wannan ku ya faru ne Allah tabaraka Wata'ala. ta'ala saboda Allah ya yabe su yaban da bai ba wani mutum ba a ƙur'ani inda ba annabi ne. sannan wani nabi sallallahu alaihi wa sallama kazalika madahu mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da bakin sa mai albarka shi ma ya yabe su wa bayyana sannan annabi yayi bayani fi aksar min hadith annahum afdalul bashar ba'da anbiya'illahi salawatullahi wa salamuhu alaihi yayi bayani a cikin hadisai da yawa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu tsira da aminci to wannan ita ce ƙa'ida ta farko dukkan lokacin da za ka ɗauki tarihi na sahabban manzan Allah ka karanta ka sa a zuciyarka in dai mutum ba annabi ba ne shi kowaye shi sahabin manzan Allah ya fi shi daraja da matsayi a gurin Allah abu na biyu shi ne an na alama an na sahaba rasulullahi gairi ma'asumin sai kuma ka ƙudurta cewa sahabban manzan Allah ba ma'asume ba ne za su iya kuskure na a taɗaɗul ismatu fi ijma'i mu muna ƙudurce rashin kuskure a kan taruwarsu wanda ga lokaci yana ainihin wato ci gaba da dimfarar mu wannan gaba tana da muhimmanci da haka insha Allah idan mun zo a darasi na goma sha ɗaya da izinin Allah zan ɗora a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi